kai tsaye kenan daga babban filin sauka da tashi na jiragen sama na malami da kano kamar yadda masu kallon mu suke kallo mai girma kwamishinan ma'aikatar ilimi mai zurfi wato a dr yusuf eh, ibrahim kofar mata shine shigo wannan fili domin a rakiya ga ɗalibai kimanin 150 wanda suke daga cikin dalibai wanda za su tafi ƙasar india wanda mai girma gwamna ya daura kamar da kuke kallo mai girma kwamishina ne to kai tsaye ga wannan jirgi da ɗalibai za su tashi kamar da kuke kallo mai girma kwamishina ne ya zo domin yawan kwana da wannan ɗalibai tare da gabatar da sako na mai girma gwamna a gare su suna cikin jirgin ka kwamishina ne zai shiga zai shiga zai shiga wannan jirgi domin ban kwana da ɗalibai tare da ba su usman usman kwantar da wayar kai yafi kwantar da wayar za ku shiga mana kun yi magana kun yi magana ba shi kalan kamar yadda kuke kallo wannan jirgi kenan wanda mai girma kwamishina zai shiga domin gaisa da ɗalibai tare da ba su sako ko kuma in ce kyauta ta dala 200 da mai girma gwamna ya ce wannan fa wannan ba ba kowa ne ba wannan ba ni na wanda kuke kallo da girma kwamishina ne tare da makarraban gwamnati suke hawa wannan jirgi inda za su shiga domin <clears throat> mika wannan sako ga ɗalibai wanda mai girma gwamna ya ba da kuɗi dala ɗari biyu domin a ba nan ɗalibai a mai girma kwamishina nan je a hau <clears throat> kamar yadda masu kallon musu da mu da mu dai a wannan babban fili <clears throat> da tashi na jiragen sama na marigayi malam amir kano inda ɗalibanmu na yau nasu ya hau jirgin azman kamar yadda kuke kallo a shi nan da <clears throat> girma kwamishina ya taho ya taho da mun shiga wannan jirgi kamar yadda kuke kallo ta za mu fara kawai mai ciki ga wayannan dalibai kamar da kuke kallo kuma ga mai girma kwamishina ya shigo dogon nama shige ciki shige ciki shige ciki shige ciki da ma a cikin jirgi kamar da kuke kallo usman usman ba ni ita ba ni ita ba ni ita kun ga usman zo ke matso kusa sosai kamar da kuke kallo da girma kwamishina <laughs> wannan sakon mai girma gwamna ne a abban kanawa abban gida gida allah ba mu nasara mu mu mu kai ma yu baya da allah yu baya dala da yi sakon mai girma gwamna alhaji yusuf abban kana abban gida gida wannan ba kudin rike ne kudin guzuri ne na hanya ba shine ne kudin wata watan kuwa wannan allah da za a turo

Sakon mai girma gwamna Alhaji Abubakar Bidiyo

sabon mai girma gwamna a daga abaka jirgin su zo su bi baya sabon mai girma gwamna a daga abaka jirgin su sabon mai girma gwamna a ah, to ai to sani abu mana asaba a yanzu su ya ce da wani sabon mai girma gwamna a ah, daga abaka jirgin su mohamed ahmed gudu ku tashi sabon mai girma gwamna a daga abaka jirgin su ban kara abin gida gida sabon mai girma gwamna oh haka haka za mu da wata mu dinga ba shi distance sakon mai girma gwamna alhaji abba kabir sakon mai girma gwamna alhaji abba kabir Amin. Amin. Sakon mai girma gwamna Sakon girma gwamna Sakon girma gwamna Allah da da Allah. Tafiya na ma gama ni da wannan shot din da wannan gudan. kamar da masu kallon mu suke kallo sakon mai girma gwamna kenan ga wannan ɗalibai mai girma kwamishina ilimi mai zurfi yake bayarwa tare da md Sabon mai girma gwamna a da abokan sakon mai girma gwamna na da abokan sakon mai girma gwamna na da abokan

ya na ga kina abin nan ne ko ba ta son tafiya ga shi ji Allah ya taimaka Allah ya ba akwai wasu an ba shi an ba shi an ba shi an ba shi ha to mu je ba ka mu je mu je wanda mu je wanda ya shigo yanzu ya kuma na na na Usman, Usman. magana ta Usman. Ah, amin, amin, Allah ya tsare. Allah ya kai ku lafiya Allah ya kai ku lafiya Allah ya tsare Allah ya tsare akwai da nake so na yi ta kaga kaga kaga rike wannan ba mu kaga bari ta kulle tamfarin Allah ya sani Allah ya sani Vale. Vale.

声さいたい声さいたい这个把它给你，这个这个。muna cikin jirgin mu yaro ko daga nan zaka dawo sai ka bada hanya okay Usman, kawai na maka zamu mu zauna.

yawa usman yawa usman usman sashi a hoto kawai shi ya fito a sashi hoto a ya fito dusa hoto hoto ko eh hoto na yi yawa eh a shi ya fi ma fito Eh. <laughs> kamar da masu kallon mu suke kallo wannan ɗalibai kenan yayin da suke karɓar sako na mai girma gwamna his excellency engineer abba kabir yusuf ya ba kowane ɗalibi ya samu kyauta ko sako wanda mai girma gwamna ya ce a samu ko ruwa a sha ko gyaɗa idan an sauka na kuɗi dala ɗari biyu ɗalibai na kamar da kuke kallo a cikin annashuwa suna murna kowa ya karɓi wannan kuɗi kuma yana addu'a yana godiya ga mai girma gwamna bisa wannan abubuwan alkari da mai girma gwamna ya yi a ɗalibai na kamar da kuke kama. ce ciki wuce wuce hmm, kamar da kuke kallo mai girma kuma shi na da yake jawabi ake isa sorry sir samu damar zuwa ba saboda wasu uzuri ne da ta rikin kofar mata a wakilinsa tare kuma da sk da muke tare da su da MD sauran yan kwakwasiya mu ne muku fatan alkhairi Allah ya kiyaye hanya Allah ya ku gida lafiya da muke fata a gare ku shine Allah ya sa a kace ta zama sanadin arziki da Kano da Najeriya ga baki daya da kuma jinsu ga baki daya sannan kuma mu ne muku fatan Allah ya sa in kuta gida guda da arziki yadda Allah ya sa za ku tashi lafiya Allah ya da ku lafiya ga kuɗi nan an babba ku dala ɗari biyu wannan kuɗi na hanya ne Allah ya da ku je ga takarda nan za ku tafi da ita za mu shirya muku kuɗaɗen abincin ku da sauran abubuwan da muke muku alƙawari na kuɗaɗen makarantar kuma mun fara biyan su Allah da wannan muke cewa duk wanda maka alkhairi ya kosa shi maka ba sannan kuma duk lokacin da wani aje ta tuna da alkhairi nan su rama mu akan mu kuma rama wa mutanen Kano da mutanen Najeriya gaba ɗaya Allah ya ku lafiya Allah ya kiyaye kuma wannan eh, nasara da muke nema yau a kotu a arzikin wannan ayyuka da ba mu san kuma ba mu san mu ba muka zo muka ba ku wannan kulalen muna tausali da wannan aikin Allah ya ba wa abba kanawa abba gida gida nasara yau a kotu kuma muna shawarta ku ku zama masu alkawari don Allah ya ta zaga mu sani da Allah ya ku lafiya Allah ya kiyaye assalamu alaikum kamar da kuke mai girma kwamishina ne to Allah ya kai ku lafiya Allah ya tsare Allah ya tsare kamar da kuke sauraro jawabi kenan wanda mai girma kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar kano da tayi kofar mata ya gabata a wannan guri kuma cikin ikon allah na mai zami ban kwana da ɗalibai allah ya tsare allah kai ku lafiya amir da amir kocin da za kai ka ne kamar da kuke kallo yanzu haka kenan yayin fitowar mu wanda mai girma kwamishinan ilimi mai zurfi a aka a wasu daga cikin ɗalibanmu wanda za su tashi a jirgin max wanda zuwa an jima kaɗan allah yadda akwai ɗalibanmu wanda za su tashi a jirgin asuman a jirgin rano kuma ta sunan su ma ɗaliban sun fara zama ready suna za su tashi a ranar eh, iya Allah ya da kamar da kuke kallo a abubuwan da suke gudana kina a wannan wuri wanda gashi na kamar da kuke kallo da girma kwamishina yoba yoba yoba Allah na Usman ɗauki wannan hoton sai hafi kiliya ayya a wuce kamar da kuke kallo ɗalibai ne ok ɗalibai ne a sunan rago ɗalibai guda biyu wanda za su hawa wannan jirgi na max air su ne kamar da kuke kallo a mai girma kwamishinan ilimi mai zurfi dr yusuf kofar mata shine ya jagoranci wannan tawaga a madadin mai girma gwamna his excellency engineer abba kabir yusuf wanda ya samu a rakiya ta mai girma md na hukumar nada ta jihar kano wato dr faruku kurawa A tare da shi akwai special advisor na youth and student wato dr nura iro ma'aji akwai ssa student shi ma ibrahim ma'aji akwai ah, ah, duka manya kamar da kuke kallo ga nan wanda suka samu dama suka rako mai girma kwamishina wannan wuri kuma cikin ikon allah nan ba da jimawa ba kamar yadda masu kallon mu suke kallo ɗalibai sun shiga jirgi ɗalibai suna cikin farin ciki ɗalibai suna murna domin sakon mai girma gwamna ya zo hannunsu mai girma gwamna ya ba da sako an ba su kuma ga dai wasu ɗalibanmu na wanda su wannan jirgi suna sauri kamar da kuke kallo su ma ga suna suna sauri ɗalibanmu ne wanda suka rage ina ji a wanda za su hau iya rana ne amma yanzu abin da kuke kallo ga shi abin da ke gudana a wannan guri dakta sai ka wannan yau sosai na Allah kamar da kuke kallo mai girma kwamishina ne yake dangawa wayannan ɗalibai da za su tashi a jirgin AA Rano su ma wannan kuɗi na sakon mai girma gwamna a to dala 200 mai ke ba su gashi nan kowa ya karɓi nasa usman zoke wani dan ce ne oh, mu to eh, to shi kenan shi kenan hmm. ka gane duk wani hoto ga ke hoto duk wani hoto kamar da kuke kallo mai girma kwamishina ne ya taho zai je wannan jirgi ne ya rano bayan ya kammala da wayancan ɗalibai na max ɗaya ya zo kuma zai sa wannan jirgi ne ya rano domin nan ma ɗaliban da su tashi kamar da kuke kallo ga can suna tafiya wato abin da zai burge ka a wannan yanayi da ake ciki ɗalibai suna murna suna farin ciki suna shewa ga shi gwamnati ta ɗau su na zuwa ƙaro wannan karatu ga kuma maganar kuɗin karatunsu da komai da komai an yi magana kafin su jin Allah yadda za a gama komai an ga wata dala ɗari biyu da mai girma gwamna ya ce a basu ko gyaɗa sa ci ko kuma su ɗan sha ruwa a can abubuwan da suke gudana kenan kamar da kuke kalli. Okay. mun ka kamar da kuke kallo kamar kuke kallo mai girma kwamishina ya je hajjirgi akwai ɗaliban da basu karɓi su ba ya basu wato wanka duba nan max air ne yake shirin tashi ah, daga nan ɓarin kuma AA Rano ne ke shirin tashi mai girma gwamna mai girma kwamishina wakilin mai girma gwamna a wannan guri ya je ya sallama ɗaliban da ke can yanzu kuma ya dawo domin kula da tashin wayannan ɗalibai wanda suke cikin jirgin masu Let's go. wato ba abin da za a ce da mai girma kwamishina sai godiya duba da namijin kokari da ya yi ana magana jirgi zai tashi time ya yi amma akwai ɗalibai guda uku wanda ba wani ɗinsu ba mai girma kwamishina yana cewa su yi haƙuri shi nan yanzu nan za a kammala a ba su boarding pass su ma su hau cikin jirgi kamar da kuke kallo No. kamar da kuke kallo ke nan mutum nawa ne yanzu sauran Thank pelo kamar da kuke kallo already dalibai sun shiga cikin jirgi a kodayaushe muna jiran muna jiran motsawa jirgi domin tashi a wannan babban filin jirgi na sauka da tashi na jiragen sama mark tia shi da jirgin da ɗauwayin nan ɗalibai zai kai su garin lagos wanda daga nan kuma za su hau jirgi wanda zai tafi da su kasar india rai wanda kuke kallo wancan jirgi na eh, eh, rano shi ma akwai wasu daga cikin mu kamar yadda shi kuma wannan kusan completely yawanci ɗaliban ma a cikin su já nas idades de

to sewa inda wani lalubin shi ba na ba na ba gurin gaba to ai ai wurin mark shi ma ya motsa wanda daga can kuma ga a can yana motsi shi ma ga max yana ya motsa Allah kai ku Allah kai ku lafiya Allah ya dada kulafiya lafiya kamar da kuke kallo a jirgin nan ya fara tafiya zai je ya zage domin tashi wanda tuni ya irin daga can shi ya zuwa da ba da juma ba za ku ga gifta wasa okay how in ya hau taxi ba masu ana dauka ok a ta yi kuta da muna dauka sai ya dawo tukun ai duk abin da kai yanzu ya sauke amma za ka tsaya daga nan kai zumin din shi in ya yi take off to yayi eh, kana iya tsaya daga nan so nake arsa gurin mutanen ya hakuri ai ka ga abin da za a yi mun muku yawwa to ah. Ah, shi ke a barka ba daga nan ma zai zagayo ne bari ba zai tashi bari ya yi usman text a number ka ka ga mun text a waya kai kuma a gane? حاجه حاجه مظبوط حاجه يرجع زي بتاع حاجاني حاجانا حاجاني ننزل مثالي ننزل مين حاجه نجيب حاجه حاجه إيه. زي كده اوكي حاجه ترجم طلع طلع لا لا ليه آه، إيه ما رجع ايه مثلا يا تيوش انا رجع رجع yau gashi kamar yadda masu kallon mu suke kallo ga jirgin farko na na iranu gashi nan ya tashi gashi nan kamar da masu kallon suke kallo a jirgin can Allah ya tsare Allah kai ku lafiya ah, gashi nan Allah ya tsare hanya Allah ya sauke ku lafiya wannan shine jirgin farko kenan na iya rano kamar da kuka yanzu muna jiran jirgi na biyu wato jirgin max air wanda kusan dukkanin ɗaliban suna cikin wannan jirgi ga mai girma md na hukumar nada da faruku kurawa tare da dr nura girma ji special advisor na youth and sport to kamar da kuke kallo muna mun fara jiyo ƙarar wannan jirgi yana canza jiyo da dukkanin wanda suke wannan guri kamar da kuke kallo ga ssa shi ma student wato ibrahim ma'aji yana wannan guri har yanzu dai muna dako muna jiran isowar wannan jirgi na max air wanda can yana juyawa shan wannan jirgi na juya kamar yadda masu kallon musu suke kallo wadda kuke kallo can yana juya ga nan ya juyo ya kamo hanya ya taho ai ai kamar da kuke kallo ga wannan jirgi nan ya taho shi nan wato max air shi nan ya taho ga mai girma mb suna ɗaga nan ɗalibai hannu kamar da kuke kallo suna ɗaga musu hannu ga jirgi nan ya tashi ah, sama da ikon allah ana kai ku lafiya allah ya tsare allah ya sauke ku lafiya can sama da ikon allah saboda ikon Allah can ɗalibanmu a can a sama Allah tsare hanya Allah kai mana ku lafiya Allah tsare alhamdulillah kamar yadda kuke kallo ɗalibanmu wannan jirgi guda biyu ya tashi wanda jirgin farko ɗaya ya tashi da ɗalibanmu kuma jirgi na biyu shi ma ya tashi